laifin kowa dan yau ya duba kankantar kowa dan yau ya kyale dukkanin kowa xa xa xa nè đánh nhau đánh nhau đánh đánh nhau đánh nhau Nobody do make it among cool. dan yau baya kalli gemun kowa dan yau baya duba kankantar kowa dan yau baya kyale dukkanin kowa dan yau dan yau dan yau dan yau sunan nawa ne ma ba zai samu faduwa ba bani da arzikin a kama sunana Hudun ma bata samu ba sai aka ce mana dan yau, ko? Dan yau. Ka matsa na wuce. Kika ƙara nanatawa. Dan yau. Dan yau. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Dan yau ba ya duba girman kowa. Na zo gidanku. Kika ifola ne. Kika ban nan na ta jira me zafi. To me za ka yi? Abin da zan yi. Ka matsa na wuce. Ya suna na? Dan yau. Kara faɗa kika yi? Ya ɓule wayan kenan bai fashe. Danyo! Kabar sabon. Saura goshin ki. Danyo! One, two, ya ci uban na da likafa kuma ta ci gaba. Allah ido ya fito. Ah. Ai na dauka wata ma ce ma. Ashe ma baban mai gari ce. Dan <laughs> tsaya ke ji. Yayin dinda da ido ya fita. Ranar kuma sabuwar sannan take tsurowa. Kin ga watan komawa kimara ya kama kenan. mar maza ki nemi dan jagora dan yau ba ya duba girman kowa dan yau ba ya kalli girman kowa kin samu kasancin ke ma ke ma kin samu kasancin mutum na kuke daurewa a garin muna sallah kuruwal tin danumi ye nyanye so awanye so sumondero kanta kiji kiji kiji kiji kiji kala kada kiji kala yakko yakuso gari gari falle su wala an falle karukan ko ya yau alakwa abu balos iya ba abu ya na ganki haka ina ina tono ina tono na ganki haka kin taho ba ba tulu a hannunki in ce da lafiya ko da soyayya kika tsaya wani ya kabe tulun ba hudu ba ne hudu yayi me kuma me hudu yayi kin gani ko shi sai na ga miki ni ba na son ga kuna soyayya da hudun nan ba na son ga kuna soyayya da hudun nan kin ce a na tafi kun kula shi ba iya mun magana shine sai ya fasa mun tsoro na garin yaya haka ba za ki tunu hi we will come to that i ah, know we will come to that we will come to that to ke sai ta yaya Tuna ni kun kula shi ba na taho gida kuma sai kaka ni yanzu abin da nake so da kai. Eh. Ka same shi ka ci masa mutunci. We will come to that. kuma ka zage shi kuma ya biya min tuluna ya so min sabo ba za ka yi ba kenan no Balo. a nan layin ina gabu za mu raba gari don a nan layin sai dai ki kudu ne arewa saboda shi faɗan yau da take gani ba a yi masa hawa kawara saboda haka shi mutum ne da take ganin shi firgitacce mutum ne ba hago mutum ne kuma gashi nan gashi nan sama ƙasa ƙasa sama abin da nake so da ke habibalo ki yi haƙuri shi duk dan adam a duniya ana zama mai hakuri sai ki nasara a rayuwarki ni hakuri ah, ki hakuri ni hakuri ki hakuri we will come to that haka zaka ce we will come to that haka zaka ce we will come to that kar ka ƙara kula ni wallahi kar ka ƙara kula ni kar ka ƙara kula ni <laughs> ta ni abi ba wannan lamarin wallahi sai dai mu raba mu raba gari in wannan shine sarakin aure da ke to wallahi sai da fasa auren nan Har kawai jan hayaki wadan yau na me Oh yes! Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Danyo. Hudu. you! kira sunanka. So uku. Wai me yake damun ka tunda aka tashi da sassafe ka tashi ko dai ga mu ne ɗaya a cikin biyu ko uku ko kuma dai akwai wani abu da yake damun ka. ya za ka ringa kiran suna na gaya haka ba wani sirkawa ba wani hmm? okay we will come to that hudu ni ba shawara nake baka har garin nan duk inda kake waya sai ka ji ana hudu Allah wadare hudu Allah wadar hudu hudu Allah wadar hudu to wannan ba layi bane mai kyau ya kamata hudu ka gyara rayuwarka bai kamata ba duk gari a ringa magana ka ko abin takaicin ma ba alheri yake faɗa kanka ba saboda haka ina baka shawara ya kamata ka gyara dan yau ni hudu <laughs> ashe ne ko takara na kuto zan hau kujera na mahaukata ba na mahaukata ba abin da ba alheri ke faɗa kanka ba to wallahi hudu ka gyara yau saboda ni aminin ka ne nake baka shawara saboda ka gyara saboda ka samu ka samu karshe mai kyau kawai to amini bari ni ma baka shawara ina ganin kai ba tsohona ba ne ba kuma kai ba malamina ba ne ba amma ka sa ni a gaba inda kake shiga ba ta nan kake fita ba ina jin a garin nan ina da mutanen da suke son mai mu'amala da su sun fi dubu to ni ba sa'ansu ba ne ban shiga harkarsu ba saboda zaren ma ba kalan yadin ba ne amma na yadda da kai za mu yi mu'amala na fingo ka na jawo ka jikina amma na kula ga baki ɗaya kai ba ta ni kake ba za ka fara kewayewa kana ce min dunduniya za mu mu'amala ko ba za ba in zami mu yi in ba za ba can ma hanya ce no haka da hudu ni ba zan iya rabuwa da kai ba saboda kai na wani a wannan garin da kowa tare san mu saboda haka yanzu na rabu da kai ai an samu matsala saboda haka haƙuri zan yi ina kuka a haka zan cigaba da rayuwa da kai har lokacin da Allah zai saka gane saboda haka oh bu oh yes ato oh yes oh yes oh yes nawa oh yes oh yes oh yes ma mutane an ce da gudu ba oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes Oh yes, oh yes. Abi, ina ga shi ne dawo. Na ji na wata kyan ina kuma kina kwama me yasa ne ta halin Kin ga Abi, hudu nake nema. Ko ta halin yaya, wallahi sai na gama abin da ya ma mahaifi. Ni dai a shawarar da zan ba kira ba ki ba a hankali. Kin san halin hudu a garin nan babu wanda bai san shi ba gurin shuka rashin batanci. Ta ai wallahi habi na fito da makaman yaƙi wallahi hudu da shi da iyayen shi wallahi sai sun bar garin nan barin gari wallahi barin gari rabi eh. ni dai na baki shawara kin tsoro nake ji ke sai ki ta zama a macen ki amma ni mace ce mai kaman maza kin ga tafiya ta sai ni dai na baki shawara ni dai ki bi a hankali da ma yaron nan har yanzu bai ya dauki nikan nan ya kai mana inji ba wai yaron nan ya yake so ya zama a cikin garin nan ne baya amfani a gida sai neman magana kawai a waje haka ake yi zai dawo ya same ni dan banzan yaro sai na yi maganin shi yau a gidan nan dan banza ba kika ce ki daina banzan ta min cika ni ban haifi banza ba ban haifi dan da ya haifi banza ba kin ji kan ko ki kiyaye ni bakin ku iyaye shi yake taɓa ‘ya'ya. Ki lana tashi, ki barza tashi. Guda nawa yake da zaki dinga wannan irin irin wannan cece ku ce. Ha ba gugu. To in bai kai niƙa ba wa nake da shi wanda zai kai man niƙa. Na laman fa. Na me yake. na ce na lami me yake da ba zai ɗauki niƙa ya je ya kai ba wannan nigin-nigin nika za ki ɗora masa ya tafi ya je ya gulla wuya. ya tafi gona kin hana shi zuwa gona ya gama wahala a gonan ya ɗauko abincin ma ya kawo gida ba zai kai niƙa ba sai shi ya. to tsaya kina da ida da ni ki tsaya ina faɗa kina faɗa yake kina da baki ko yake kina da baki Ai dole ne dama na lamushi ya auro ki dole ya nemo abin da zaki ci kuma dole ya kula da ke dole ya je ya kai nika. dole zai kai niƙa ni wannan masifa kin damu wannan yaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ayya wannan ɗa kai jama'a baki ma za ki cinye shi da baki kin sa shi ya kwanta ne ya rame guda nawa yake haka za a zauna ana masa wannan tereren tsiya yanzu wannan yaro ko ɗaya da shi kya ce wai guda nawa yake to ba zai kai ba karfe ukun dare ma ana abinci a gidan nan a ci sai ya zo ya kai na namun ya gama yawon nasa ya zo ya dawo ya zo ya kai ko karfe ukun dare ne a tuwa kin ji ko kan ƙara jikin banza ta min in ji ka kuma da shi za mu tafi ba zai ƙara zama da ku a nan gida a nan gurin ba na tashi tafiya da shi za mu tafi ba hudu ba ne eh na sani lalamu ne ba eh shine lalamu ba dan gidan yakubu ba ne yakubu kuma ba dan gidan sala ba ne sala kuma ba dan gidan yahaya ba ne yahaya ba dan gidan ayuba ba ne ah, haka ne haka ne mun kawo maka karar hudu ne subhanallahi to dan Allah da ana muku yi hakuri ba mu san shi ba mu ba a taba mu a ce mu yi hakuri wallahi sai mun rama to to ni dai ni ni dai ni dai ai ba ruwana dan da ban san ban san abin da ya faru ba ban sani ba ba ruwa na ni amma dan Allah da annabi duk abin da za a yi dai na haƙuri dai a yi dan Allah da annabi an sani amma za mu kawo ma hudu ko a mace ko a raye a ce abin daga nan na to da ne suka zana hai ima ka miki dutse wannan yaran na zuwa eh ina dawowa suna ta harbe-harbensu da suke harba tsuntsaye sai na ji kawo sai da na ga wuta wanda ne yi ma wallahi tanya da ba kike samu da yanzu a canja canja wallahi tallahi ya ce an tanta da ki dawo ta mana wallahi tallahi da bakin ki samu ba gudun an mun shiga uku to kuma ki dama mata furin a ci hayan mutum bai ci bai ci abinci ba daurewa zaki iya daurewa zaki Allah ya fi zuciyar ne gani. Allah ya fi zuciyar ne gani. tubai Allah shi tubai Allah shi zuciya tubai Allah shi Allah shi tsara ma Allah shi zuciya Allah shi zuciya da sai hakuri haka kai liman uwa ta faije fa ko goye taba na rika mutu dutse yi annan nan ta kuma rere su dum abinda nake so da kai liman ba dogon bayan nake so kan duk inda kulumbu ta kai suke tsofaffin kulumbu ta yi da haga da iyaye da hagani ka ɗauko su ka fito da su wannan yaron ya gama daga yau umarni kuma aka baka ba shawara ba yawwa to ai abin da nake gani Allah ya taimake ka ai shi kisan zomo bai kai ga iwa ba wannan sabga abin da nake ganin ta tunda yaron nan a ƙarƙashin mulkin tunda i wannan ba daidai ba sai a kirawo shi sai ko kuma a sa a kamo shi sai a yi masa hukunci gwargwadon irin da abin da ya aikata uwa ta fa ije fa Bogo ya taba. Bogo ya taba fa. Uwa ta fa. Wani mai gari nan fa ya kumburawa. Ai sakamako kwatan kwatan abin da mutum ya rasa kan ku ai shi za a yi masa. Kai ku tashi ku je ku nemo mashi. Allah ya baka wani. Inda yake a duniya. Gabar da yamma ku da rubu kawo mashi nan ko a rayu ko a mace. An gama ranka. Shi dimi. An gama ranka. An gama ranka. A san tuwo ke sai mun. Tashi mu an gama ran gashi mu je dogon Allah ya ba ku ran an gama ran in iskanci yake ji ubansa ita rasa an gama ran kai da abin da yake ji ni ubansa ne an gama ran kai a gaban a gaban makafi Allah ya Allah ya taimake me ta fadin mu. babu mutumin da in dan an doke shi za a kashe wani hmm. babu shi ai uwata fa ije fa uwata fa wace ta tsoguna wata biyu ne uwata ka san ku komai a gaba yake da ita gaya min in gaban da ya fi wata ai to ita gaje kuwa ya fasa mata nan gurin na kai shi ma ba wani abu ne mulki ai maganin mulki makirci to ina da mafita in ce ne magana abin da ke so ga gargin da ke neman shi yasa nake son ka in rai na bace ka ne ga abin da rai na zai sanyi ga ya mushi mafita nake nake nema mai mafita akwai madalla ban hannunka da maka da kana gode wallahi shawara da nake so in ba idan kai alwala ce ka sha ruwan nan na cikin butarka wanda kai alwala hmm. hakan hmm. zai sa zuciyarka ta duka yin sanyi ka dina mummunan fushin da zaka tsallake iyaka ta ubangiji a gamza uwa ta mamaya kace kuma in sha ruwan buta ruwan dore haba jima me yake miki da mankan uwa ta fije ba na dauka wata mafuta zaka kawo kace kai kai rashi sai kuma kace in sha ruwan buta zan sha kai kana da matsala wallahi tallahi haba wai ku wai kaji kaje kaje jaraba a a gaba za uwa ta marmara ka ce wai kuma sha ruwan buta alwala Allah ya malu dukkan sallah ne mai tsina ga mun zuwa yi da ki ga mun zuwa ni ce je kan tallaci ga mun zuwa kiki kiki ka cin kiki kuma a gabda mu ma wani magaci to bari shikenan ne ni na san yadda zan yi bari ba na alaji na kai na nan ba sai ya tuwon sa kokara sheke shi wa irin gangaranga kana zuwa ce shan ruwan mutan gaba rai na ɓace ki to ba dole rai ya ɓace ba haba wani al'amari irin wannan kawai sai ya zama eh to gashi nan na lami na lami na lami ina so in shaida maka hudu dai gashi ga wannan hamsin ɗin da ka ishi mutane da ita kake ta mita akan ka bashi naira hamsin ka aike shi don ya tafi bai dawo ba baka ma bi biye lafiyarsa ba ko yaya yake mutum ya fita tun safe bai dawo ba amma ta hamsin ɗinka kake yi to ga hamsin ɗinka ni kuma da Allah ya ɗoro min san hudu zan je in yi ta addu'a Allah ya fito min da shi lafiya tunda dai akan hamsin ɗin nan ba abin da baka ce ba ai gogo wannan magana ba haka take ba ka bi naira hamsin ta to Allah ya ɗan annabi wannan magana da ake yi ni duk ba babu da nake ba ba ba ka yaran nake ba matsalar ta guda ɗaya ce ba a kan hamsin nan ba ne. yaran nan magana yake ɗauko mutane ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban abin da ke damuna kenan kawai ai ko tsare shi ba dole ya lalace ba ga hamsin ɗinku nisa nake ma wata tsiyar za ka gaya min ka ji ko kun riga kun dame shi kun lalata shi kun tsitsine masa da baki ba dole mutane su dame shi jama'a ta tsiya damu jama'a ba ba dole shiga wani hali ba mutanen gari har su sani daga gida fara daga gida ita idan ta tashi ta ce ai wannan yaro dan bazan yaro shagen yaro ne wai kai ma haka to shikenan gashi nan ko kuma ce da maka na lami in za gama hutu na zan tafi da da hudu za mu tafi ba zai ƙara zama a cikin gidan nan ba kun daina ganin sa ma a cikin garin nan eh, eh. ka kawai zan zo ai no no no no ka je ka je ka je ba rabi ba ne no zan zo ai wudu ha no ai ba wudu ba ne ai ne ai audi ne ai ai na san hudu kuma na san audi an ce min hudu yana nan wajen shi yasa na yes we will come to that we will to that we will to that yana nan yanzu ne ya tafi rafi zai je dan abubuwa ne ma kuma akwai abubuwan da zan yi ne daga nan kawai sai na in je same shi a can to tsaya kafin in je ni same shi kadin nuna ma kaɗan daga cikin abin da ya me yi miki na hadda to wannan tsoro ne yayi wannan tsoro ne ki fitan fili mana ana ana haka ne ni ba na son irin wannan fada ki fitan fili mana ya ki fitan fili yayi ni ba na son irin wannan fada ki fitan fili <laughs> dan Allah dan annabi ki hakuri wallahi ni ba komai nace wallahi wallahi dan Allah dan annabi ki hakuri wallahi ba abin da nace ni kawai ce nake fito kawai wallahi miki bayani mai daɗi ki cika gamsu dan Allah dan annabi kake ki wallahi ba wannan abu nace wallahi ko audi da dan Allah ka da haida illallah ina to malami abin da nake so na gaya muku ni idan Allah ya kai mu gobe Danyo kuma sha sha ne. Zan koma amma zan tafi kafa ta kafar hindu. Madam. Zan tafi da shi ya tattara kayansa ya koma gurina. Ku kyale min shi ku ku zauna ku ci halinku. Ya bar muku gidanku. Tunda da yaran nan duk abin da yake muku a cikin gidan nan ba ku gani ba laifin duniya waje su ce hai ciki ya ce wan kun hana shi rawar gaban hatsi. yaron nan to gara in tafi da abina tunda ba kwa san shi ni ina san shi mu fa duk abin da muke fa so muke mu gyara yaron nan eh, ko tar gade yi eh, da za ku gyara shi wannan irin duka da kuke masa sai ka ce zazzabi to kai ka make shi nan ita ta make shi nan Shi kenan doke doke ya ki karewa iya yan gari su ce wai wai wai wai ko ina hudu hudu ba dan ma Allah ya sa lokacin da aka haife shi na na na na na na shi maganin baki ba ai da yanzu babu hudu da yanzu ba hudu kun cinye shi kaga idan baya gidan nan baya tare da ku wai wai shiru ya huta shi ma kuma kun huta ni gare ya je guri na ka zauna a gona ya ah, kai yaya bi ai ra'ayi ne kawar da manya ya tukunna kuran kana ga zai ishe ka ko bayar ba na lami ya karo maka hmm. ya ishe ka ya ma kuri a'a ka ci in baka koshi ba ma in bashi kuɗi yanzu ya je ya sake siyo maka ai na koshi ma an jima ma zan su kayan ko za ka karasa an jima hmm. ko ni ma zan siyo na faɗa tun nan yau ko hmm. kin san halin hannu ci tsire ɗan kakarsa kannu kati <laughs> yawwa hannun wa ka sani ruwa wanda ma don ya zama dole da gyarin maka tana Mun mun zama kenan. ba na shirme. Wa. Ba na fashin ne. Wa. Ruwa ta. za ka mm. ko ina. Danyo kuma sha sha sha sha sha sha ne. Sha albarka. Ah, ya ya ya ya. wa dan mijin duniya. namijin duniya Allah dai maka albarka <laughs> wannan baka mun shan ruwan dabbobi fa ke yi kai da Allah da ta baka sani ba wannan lafiya ke karawa da kwazo sha ruwa ka sha ishe ka yawa dan albarka a yawa ya dan albarka kenan sallu ka ji ya ishe ka ya isa mm. to shi ke da sani Kai baka san sirrin wannan abun ba kai ma da kake yaro haka ka dinga yi kai ma da kake yaro haka ka dinga yi yawwa in ban da yanzu ma da ka girma ka zama ka mai da kanka sako ki ballo kai, har ake taka ka a garin nan kowa ya san ni ni din nan ba wanda ya isa ya taka ni a cikin garin nan an san ni sarai yo amma gogo ko an taka shi ma ke kike ba da kofar a taka shi tun da gashi a gidansa ma abin da ya haifa taka shi ah! we will come back we will come to that oh yes we will come to that yes yes Oh yes! In baki manta ba ai na faɗa miki dama umarni zai cika. Oh yes! Kuma in baki manta ba na gaya miki akwai ranar ƙin dillanci. Kuma na gaya maka banza za ta faɗi. Oh yes! Ta faɗi. Oh yes! Za mu cika umarninmu. dama na ce walau ni walau kuma mu idan mun haɗu mu biyu we will come to that we will come to that we will come to that to za mu zama ajalinta eh, hudu eh, ajali muna eh. ah, ah, da kuma za ka ce muna safari ajali a'a ah, hudu na yi alƙawari sai na karta a'a to ba gaba na ba da kai na karta no we will come to that ƙarya ne we will come to that ƙarya ne no we will come to that kuma da kai za mu kace ta a gaba na mm. a'a Ya kai. Wuce, fita, fita, lafiya, fita, fita. Hudu, ajali. Ah, ah, ah. Oh, oh my god. Oh, shit. Ai ko trouser Ajali. Na zaci ma irin kawai ban daji ta faɗi za a ɗan yi cap cap haka a wuce A'a, ah, ba za a yi kisa da ni ba wallahi. Yau na ga ranar ka. Na kuma ga amfanin ka. Kisa. ba abokin murni na bane kai no we will come to that eh. we will come to that eh. shikenan oh yes kaga wannan oh yes wannan kuma oh yes a ah, zo muna haba wa. zai fi min amfani zai fi min amfani dan tsaya ka je ai kisa nauyin sa ne da turanci mai ake cewa ma irin is ka gane is ne ban iya turanci yayi nauyi da yawa ai ni ma ba zai zo ba ka gane yayi nauyi da yawa saboda haka ka natsu mu jan neman maka ita oh yes dan yawa putin ne ne

yaya wallahi ka huce shi da ai mun ka gama ba ba sai ka tambayi yaya ba ahan saurare nan to bai gari ne yake amsa kira yanzu idan idan mai gari yana nema na sai kan sako kai mansur ya mansur idan mai gari yana nema na ke sai sako gaba bar bulala ya ule eh. a zo kawai a tafi da ni shikenan haka ake yi sarkin badan ma babu ita sai ya kai tsaye suna na tsirara to ba tare muka tashi ba da muka tashi tare kuma Allah ya mun baiwa shine zaka to naji naji sarkin fada naji waye bai san abin da ɗanka hudu yake aikatawa a wannan garin ba tun da babu hudu sai mu tafi da mahaifin hudu in aka je can sai kai bayani to ni washin wai abin da ban gane ba to eh. yanzu saboda to shikenan ka ce din bazan kada ce ya ullan to to sarkin fada yanzu saboda Allah sarkin fada haka ake yi ah, idan wanda yi laifi daban kuma na tafi shi daban to wanda ba kai ka haife shi ba ya haife shi ai tun da kai ka haife shi ai ta shari'a haka take idan ka haifi ɗaya ya aikato to kai ba ya aikatowa idan yayi na garish kai idan yayi san haka kai saboda kai ne dama zaka oh. bashi tarbiyya ki bada ina jin ka ka san da kai tare mutane eh gaskiya ne wannan yaro idan wannan ba sa ala bane ah, ai mako to ai ko ba sa aka bane a dai <laughs> masarauta na girme ka kuma dole abu nan fada hmm. to to shikenan to naji ai saboda ni gaza Allah zuwa a ah! ina ka ji kaga kaga ah, to je zaka ake saboda Allah wallahi wallahi ba ai ba inda zaka je da haka ai inda ai mu za mu me wayar mu zo ka san me nake so da kai ka fa manta da wancan sabon da muka yi da tashi daya baba babu ita ma na sako rigan nan fa ba fana ganin to amma yanzu kai sai ki fara sai ka da ne ai ya zan yi a ba na so zan take ka mu je gurin to ba abin da ba ba mu je ni kuma zan zan yi da ba dai dan kuka shi ki jawo uwarsa yawa kuma hudu da inda kara sai ki eh. fada kai fadan ka ne in dai da kara kai ma dan kai ware mako eh, ware amma saboda Allah da annabi kuma za a duba wannan ba a eh, ba za a duba ba za a duba ba a dai je fada na ai bayani umarni ne to ah, to wai ka zare bulala kana girgiza ta musu wai duka za ka yi saboda Allah to ai nunawa nake idan an nemi a kawo mana ganganci akan umarni mu ba magana ba magana ganganci mu karasa dai to shikenan me gari na zaune na jira lokaci mu je mu je mu je mu je mu je mu je da kalan kwashi za ta ci ai lankwashe ta shine da kalan lankwasa konan nan sai lankwashe ta shine tabbacin ya bu to shikenan amma sarkin fada ni tsakanna da kai a ai kai ka yi hakuri ba wani abu shikenan ai ba wani abu muje ai ba ni ce ne ba ni ne ne ba eh dan ka ne ba so ko kuma kawai ku so ne zanabi ku bana nufin na farko ya mata da tsarar mun ɗora sabon shiri.